ne mahimmancin sanin jadawalin shawar yaro? Mahimmancin jadawalin shaushawa shine yana baiwa ita uwa damar sani, yaushe ya kamata ta kai ɗanta a yi mishi shaushawa. Da kuma idan ta zo, wace irin shaushawa ce ya kamata a yi wa yaro Kamar wata shaidar gane yaron ce. Akwai ranar haifuwar shi a kai, akwai lokacin haifuwar shi, akwai nauyin yaron a lokacin haifuwar shi. In yaro ya samu matsala a lokacin haifuwa, shi ma ana rubutawa. Sannan bayan wannan karnan akwai jadawalin don shaushawa. Shi kuma wani shafi ne don saboda shaushawa kawai inda ake rubuta duk wata irin shaushawa da ya kamata a yi wa yaro tun sanda aka haife shi. Bayan ya yi sati shidda akwai wasu allurai da ya kamata a yi mishi. Haka zalika bayan ya sati goma har zuwa gaba. Wannan shi yasa iyayen da suka iya karatu daga sun dubi wannan karnan sun san yaushe ya kamata su komo. Misali idan yaron ya kai watanni bakwai sai su duba jikin wannan jadawalin don su ga idan akwai wata shaushawa na watanni bakwai ko babu. kenan shi wannan jadawali ne wanda yake rubuce cikin karnan yara wanda iyaye kan iya dubawa domin sanin wace irin shaushawa ya kamata yara su samu kowane wata wani lokaci ne ya kamata mace ta samu jadawalin yin shaushawar To shi wannan jadawalin tun lokacin awon ciki idan mace ta je likita ake ba ta karnan nan na uwa da yara. Yana ɗaukan dubiyar uwa, yana ɗaukan dubiyar yaro. Wani irin illoli ne ke tattare da rashin sanin jadawalin shawar? To lallai sakamakon yana da yawa. A wajenmu shi wannan karnan wanda ke ɗauke da jadawalin shaushawa kamar takardar shaidan ɗan ƙasancin yaro ne. Ta hanyar wannan karnan ana iya sanin wata shaushawa yaro ya samu da wacce bai samu ba amma idan yaro bai da karnan kenan bai samu kulawa san ba ba a san an yi mishi shaushawa ko ba a yi mishi ba ko da ana yawon shaushawa ai ana ba da takarda wannan ke nuna an yi wa yaro shaushawa kenan ya samu kariya wannan karnan samun shi dole ne ma tun da yanzu idan kun duba a cikin makarantun ƙananan yara ana tambayar mutane wannan karnan don a ga in shaddawalin shaushawan yana daidai kamin a ɗauki yaro a cikin makarantar. Studio